رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب وعاتق الكلم الطيب الأصل الحادي والأربعون أتكلم آه، ون اللتات بناء الوابل الصيب قال إن القيم يتي من ون شيني فسدين أربعين دقايا يتي في ذكر الضيف إذا نزل بقومه ذكر دا باقوزي يما متعني إذا يسلق أوجنسه an sauke mutum a matsayin bako aka masa abin da ake yi ma bako in zai tafi wani wace addu'a ake so ya musu a sunna eh, ya sa matsayin bako mun sha bambanta tsakanin waɗannan lafuzan guda uku da azzaifu da algaribu da ibn shabi azzaif ya san wajen waɗanda ya zo ko an abdullahi ibn busri an karbo daga sagiyu na abdullah ibn busr sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam qala nazala rasulullahi sallallahu alaihi ala abi yace manzon sama ya kawo ziyara wajen babana ya sauka wajen babana shine nazala فقربنا إليه طعاما sai muka gabatar ma annabi sallallahu alaihi wasallam da da abinci wa wafdatan da kuma waqba waqba kirba ce wato abin nan kamar ka ce jallo ko kuma wata gora suna sa mai a ciki ita suke sa wanda suka san fulani yadda suke ana son a ware tsakanin ana son a fitar da man man shanu sai a girar shi ake sawa a ciki ai ta girgizawa sai ya zama mai ya ware shi kuma نون يا ويا واري في ناس كتير مش وطبا عسلي سكان شيء وطب باب تا باب تاو ما سكان شيء هذا شن حديث أم زرعي بسكي بيان شيء تشي فخرج أبو زرع والأوطاب تنخض والأوطاب جمعين وطبا كو جمعين وطب فخرج أبو زرع أبو زرع يبتا wal awtabu a lokacin ana ana tara nono a cikin a da ake son a girgiza domin a tantance tsakanin mai wato man shanu da kuma shi asalin ma ko shine tumhaf din shine tace sai ya je ya haɗu da wata mata ko eh. fa akala minha manzo Allah sama ya ci daga wannan abincin ya ci daga abincin kuma ya sha nono sun ma'uciya bi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama cin abinci kuma sai aka masa busasshen dabino fakana ya akuluhu sai manzal sama ya rika cin dabina wa yulqi nawa baina asbi'aihi sai manzal sallallahu alaihi wasallam sai ya sako da Ƙallon dabino sai ya haka haka sai ya wurgi sai sai ya aje shi a gefe guda wa yulqin nawa wannan dabinon annawa eh, shi sai manzon sama ya dauko shi haka sai ya wurgar da shi wa yajma'u as-sababata wal wusta manzon sama in ya dauko kullun dabinon haka yake sai ya haka sai in an cinye dabinon al-imam Abu al rahmatullahi alayhi a cikin littafinsa al ya ce wannan na nuna mana tsaftar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya cin abinci yana haɗa kwallon da kuma dabinan da ba a ci ba domin rayuka na kin haka kamar yanzu misali ku zo kuna cin abinci ko biyu sai wani ya cin kashi abin da ya tauna kuma na kashin sai ya zubawa a cikin kwanan abincin da ake ci saboda ya ga dan nan wajen babu ga ga abincin dai a gefe nan kuma wajen tunda babu abinci to bari ya zuba kashi a wajen ya kake ji ba kaza ne kike ɗaukar ba ko ko kuma irin mutanen da suke tsince tsince sai su tsinto wani abu kuma a cin abinci sai su ware shi su kuma da shi na kaga duk kazanta ce to manzo Allah sallama Allah madaukaki sarki ya aiko shi da tsari komai na sa daidai saboda in ya ci dabinan to baya hada kwallon da kuma da dabinan da ba a ci ba sai ya kawara kwallon dabinan yana aje shi a gefe guda قال شعبة الإمام شعبة بن الحجاج رحمة الله عليه شيء huwa zanni wa huwa fihi insha Allah ilqa'un nawa lokacin da malamin ya karantar da wannan ya karantar da mu hadisin nan ina shakka ya faɗa mana cewa wajen da ƙwallon dabi ne yake yi huwa zanni zato da mafi rinjaye shine. ne huwa fihi insha Allah ilqa'un nawa ina ganin abin da yake nufi yana nufin ƙwallon dabi ne yake wurin ba na limamu shu'ba mai riwaya hadisi shine yake bayani na yana cewa tabbas a cikin riwaya malamin ya faɗa mana cewa manzo sama yana wuyar da fallan biyu thumma utiya bi sharabin daga nan kuma sai aka kama manzan sama wani abin sha na daban fasharibahu sai ya sha shi thumma nawalahu alladhi an yaminihi daga nan manzo sama sai ya miƙa ma wanda yake kusa da shi a bangaren da haka ake al-ayman in za a bada abu to na dama ake fara ba sai ka fara ba na kusa da kai ya zagaya haka قال فقال أبي وأخذ بلجام دابتي sai babana ya ce in ji Abdullahi bin Busur bayan manzo sama ya tashi zai tafi wa akhadha bi lijami da fatihi ya kama linsamin dabbar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce udu Allah ta'ala lana ya ma'aikin Allah ka mana addu'a ka mana addu'a فقال سيما سنتي اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم سيما سنتي مصع الدعاء يتي اللهم بارك لهم يا الله كمصع البركة أقول لك سيما البركة شيني من دوام الخير في الشيء وزيادته الخير يزم يا دوما وانا ابو كما يتدد واحد شينا كتي مش البركه shi yana daga cikin sufofin Allah تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي نزل الفقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك أي جام خيره وازداد الخير ألا يا وما سنكم من ينادى دوا فيسا كل شيء يرتبط بالله سبحانه وتعالى يعتبر مباركا البركة اللهم بارك لهم يا الله كدعو مس الخير كدعو مد الخير فيما رزقتهم أتشن أبن دك عزر تاسو يومن دك أتشن أبن دك عزر تاشيني غاشي حسو أتشين دموس كشايد وغفر لهم سنة يا الله كغافر تاسو من ظنس قبوجي مس أتشي قد سوتا وارحمهم سنة يا الله كحوس يا مس أتشي قد سوء الجنة الدعاء دعاكي كينا إذا متن يجي وجن وصي أبن شاء وجن سوء ya sauka a matsayin bako suka bashi masauki suka bashi abinci suka bashi makewayi suka bashi abin sha duka to sai mutun ya musu wannan addu'a a lokacin da zai tafi ya basu اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم ايه ده كتشن ادوين وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى سعد بن عباده النبي صلى الله عليه وسلم يازو وجن سيدنا سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت شيكنا شي سعد بن عبادة رضي الله عنه يقام معي صلى الله عليه وسلم دا يقام الخبز وكما يقام قراتة خبز وزيت دكما مي دا مي فأكل سيما زن الله صلى الله عليه وسلم يشي دقوان wainar ko kuma alkubus ɗin ko kuma wannan eh, gurasa Tun maƙalar النبي صلى الله da annabi sama ya gama cin abincin sai ya ce afdara indakum as-sa'imuna wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaykum al-mala'ikatu afdara indakum as-sa'imun waɗanda suka yi azumi a waɗanda suka yi azumi sun yi buɗe baki a wajen ku aftar indakum as-sa'imun shin wanda yana nuna sai sai an yi ma mutum ifari ne ko ku zai ya dauka zai kuma ya dauka ai dade wanda mutum bai ya ci abinci ba an ta tani al-aqli amma yanzu da yazo wajen su to aftar inda ko bai ci abinci ba da to yanzu yazo wajen su ya ci abinci fa annahu sama الصيام هنا بمعناه اللغوي ده معناه عزمي الصوم بمعناه اللغوي معناه كلغة المجرد الإمساك الصوم لغة المجرد الإمساك كو حامي وكوي خيل صيام وأخرى غير صائمة تحت الإجاج وأخرى تعلق اللجرة كو كان خيل صيام أي خيل ممسكة خيل صيام وأخرى غير صائمة خيل صائمة أي خيل ممسكة وأخرى غير صائمة أي وأخرى غير ممسكة كو wannan can dabbobin su ga su sun kame ba su tafiya ba su komai eh, wa khairun ghayru sa'imati su kuma wadancan ga su can sai ce siya jan sa'ima nan kuma sai ce wa ukhra ghayru sa'imati tahta al-ibadi eh, wa ukhra ta'liku al sannan zai iya ɗaukar wannan iftari ne na azumi ma'ana shar'i ma'anarsa ta shari'a mun gane وأحل طعامكم الأبرام سنة ما سؤال نجبتت نعم نباين أن لا تنشأ من شأ وجهه أبرام جن إن بار هو بار لداعا جعلنا توسنشي يا ماما ذا سمياتي لا يأكل طعامك إلا مؤمن ولا تصاحب إلا ولا يأكل لا لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي تقي البر والتقوى قال سنة تفيحكو إذا اتفق افترقا وإذا افترق اتفقا التقوى دع البر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان سولك البار هو التقي معنا وصلت عليكم الملائكة ثم ملائكة ذات مقصلات صلاة الملائكة طلب ودعاء سيما shine an yaqlubu min Allah ta'ala an yadhkuru an yadhkura al-insan al-mad'u lahu fi al-mala'i al-a'la wa yuthni alayhi suna roƙon Allah suna cewa ya Allah ka ambaci wane a wajen bayin ka madaukaka kuma ya Allah ka yabe shi shine wannan so daga ita ma wannan addu'a ce ingantacciya idan ka ci abinci a wajen mutum ko kayi iftari ko kuma a'a abinci dai ya ka kaci to sai ka masa wannan addu'a hmm. أما إنكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة عن جابر رضي الله عنه قال صنع أبو الحيثم بن التيهان بن التيهاني للنبي صلى طعاما ونسى هذه ذاك شيء مسا أبو الهيثم. ضد رواية بطيء أنت با أخذ شيء ياي يما عن صلى الله عليه وسلم أبين شيء يشري يا مرائكي صلى الله عليه وسلم أبين شيء نمسمى فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيجي تعالى السماء لصحبانسا daga cikin ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka gayyace shi kowa ya gayyace shi ko mun kankantar mutum to manzo sama yakan amsa gayyata kuma ya je ya ci saboda gayyata a cin abinci a wajen balarabe to amsa maka takrimi takrimi an girmama ka ka gayyaci cin abinci a je kuma yanzu kaga gayyata ce ake ganin kamar wata ba. shi yasa da wanda aka gayyace su da wanda ba a gayyace su ba saboda din yunwa ake ciki sai a je a cika waje in walima an shirya ma mutane ɗari ce to sai su tarar da mutane dubu a wajen sai an aje yan banga da masu gadi da me sunan su yan agaji su ta kwalin kwale da mutane baka samu abinci baka samu bugu gargaji damuwa ce wannan Allah shi ta falamma farahu a lokacin da suka gama kala sai ya ce asibu a haku ku saka ma dan uwanku ku saka ma dan uwanku ya ba ku abinci ku kuma ku saka masa قالوا يا رسول الله وما ya سقطت يا ما كان لا زام سمع مسا قال إن الرجل da دخل بيته mutum idan aka shiga gidansa fa ukila ta'amuhu aka ci abincinsa wa shuriba sharabuhu aka sha abin shan sa fada'u lahu fadhalika isabatu ko fadu'iya na ke sai aka masa addu'a to fadhalika isabatu wannan addu'ar da aka masa ita ce saka masa da aka to me za ka masa bayan wannan an ce ka cin abinci kenan shi kuma bahaushe wai an gama shi kenan sai a ce mu tashi mu tafi bayan ci zama sai gobe shine addu'a bahaushe bayan ci zama sai gobe wannan hadisi ne da'ifi al-imam Abu Dawud rahmatullahi alaihi ya fitar da shi a cikin sunan dinsa babu ma jaa fi du'a li rabbi at-ta'am idza ukila indahu sannan al-imam al-Baihaqi ya fitar da shi a cikin al-musannaf fi shu'ab al-iman wato shu'ab al-iman dinsa مال الباني رحمة الله عليه يا ضعف شيء يا ضعف شيء إغواء الغليل في تخريج أحاديث منام السبيل sannan ya ba a fashi a cikin da'iful jami'is sarihi so da hadisi ne da'ifi inna fi sahihi la na 'ani da'ifi ga hadisan ci guda biyu sun isa ingantattu sun kada masu ingantattu kuma sannan shi kuma da'ifi shi kadai kaga kafana as-sahih Allah madaukaki sake taimake mu rayuwar mu gabaki daya hada take da zikiri komai yanzu wannan addu'ar da zaka ma wanda ka ci abinci a wajen sa daɗi zai ji a ranta sannan kuma Allah ya amsa kage shi kenan ku duba tsadar wannan addu'a Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum sannan can ƙarshen waccan addu'a ta biyu kuma wa sallat alaikum al mala'ika ko ni ma ake Allah muke mu wallahu a'lam